uwa masu sauraron mu mu da wannan lokaci mu da wannan lokaci mai tarin albarka ne ne ku abubakar sadiq musa wanda yake daga cikin kungiyar nan na jakadun sulhu tabbatar da gaskiya da zama lafiya darasi ne daga wata fim mai take jagorancin kasar afirka zuwa kyakkyawan jagorancin cigaba a nahiyar afirka baki da jakadun nan wanda turbarsu ita ce tabbatar da gaskiya tare da zaman lafiya kungiya ce kuma mai zaman katta mai manufarta ita ce yadda ci gaban gaskiya adalci da zaman lafiya a nahiyar afirka baki da za ta tabbata da haɗin kan nahiyar bisa dukkan wasu al'amura kyawawa wacce mahalicci na mahalicinmu ya albarkace mu da shi ƙasar afirka ba za ta taɓa samun zaman lafiya ba ko ci gaba ba ba tare da ɗiyarta sun samu kyakkyawan kiwon lafiya kamar yadda dukkan ƙasashen waje ke da shi ba. ma'anar wannan magana ita ce in za mu tuna wata mujalla da united Nation wasan majalisar ɗinkin duniya ta gabatar cewa ta yi zaman lafiya ba shi ne rashin yaƙeƙeniya a ƙasashe ko duniya ba wato barakan wannan annoba mai suna coronavirus ita ke iya tabbatar da rashin zaman lafiya a ƙasar afirka ko ta ƙasa ke da yan uwa kusa ne wannan ƙungiya na mai zaman kanta ta ɗau nauyin yaƙi da wannan al'amari al'amarin za ku tuna ita ce tabbatar da gaskiya suluhu da zaman lafiya a nahiyar afirka ba ke ɗaya a haka ne muke nufin gabatar da wani fim mai suna a wasu majiki na yakan wannan annoba tare da taimakon 'yan uwanmu na afirka baki daya da haɗin kansu tare da ganar da gwamnatocinmu dole ne su taimaka wa jami'o'i masana kimiyya na magunguna da masana magungunanmu na gargajiya da masana kimiyyan baki daya musamman wurin magunguna na gargajiya in gwamnati ta iya haɗa wayannan mutanen to mun tabbatar da afirka ta samu ci gaba wurin samun kyakkyawan waraka na wannan ciwon har ma ƙasar waje su amfana da shi a zamanin da da ya wuce mun wani shugaban ƙasa a nan gana wanda ake ci da su kwafin kurma a yayin da ya samu ya karfi yanci daga mulkin mallaka a hannun turawa cewa yi samun yancin kasar ghana kawai ba ta da amfani ba ta da duk kasar afirka sun samu yancin kan ba ya kuma sake faɗa cewa kasar afirka tana da ikon faɗan abin da ta ga dama ta gabatar da abin da ta ga dama ba da tsangwamin wata kasar waje ba a ƙarshe kuma ya ci gaba da cewa afirka allah ya albarkace mu da abubuwa masu yawa mai tabbatar wa duniya cewa afirka ba matalauciyar ƙasa ba ce a haka wani shugaban ƙasar ma gwani kwarai a fannin shari'a wanda ake cewa john ajikun kufo yayin da yake gabatar da shekara hamsin da samun 'yancin ƙasar ghana cewa yi wajibi ne gwamnatocin afirka su haɗa kai kurin. magana da murya ɗaya komi a ɗaya kada mu rarraba hankalinmu ya zo ɗaya don mu san ciwon mu don abin da ya taso kada mu yadda wata ƙasan waje ta shigo mu haɗa kawunan mu mu gyara bambance-bambance tsakaninmu domin ci gaban mu baki ɗaya a wannan halin ne wani fada mai suna ah, benedict babban fasto ne kwarai da gaske ya gabatar da wani magana a cikin yaren nan na latin aka fassara ta a cikin turanci to ga abin da yake faɗa wanda muka fassara da hausa cewa yi dole ne ƙasan afirka ta san muhimmancinta ta san girman abin da allah ya mata ta san yawan amfanin da allah ya mata ta yawa allah bai wa sauran kasashen duniya ba musamman ya kamata kasan afirka su haɗu ma'ana su haɗe su kafa wata su kafa wata ma'aikata wacce za su rika binciken magungunan gargajiya domin a dukkan duniya afirka ta fi kowar ƙasa itatuwa da ganyayyaki da sauyoyi wanda in an yi amfani da su a hanyar kimiyya a samu magungunan da za a warkar da wasu cututtuka har ma kasan waje su amfana da ita yan uwa mu lura ciwon nan mai suna coronavirus ta faro ne fa a wata ƙasa a jamhuriyar china wanda ake ce mata yuan ta fara ne kaɗan kaɗan amma duniya ba su yadda da wannan al'amarin ba sai da ciwon ta fara yaduwa a duniya ɗaruruwa da miliyoyin mutane suna kamuwa miliyoyi suna mutuwa da yawa kuma a ƙasan waje sun kamu an rasa magani har yanzu an rasa maganin da zai ɗan sauƙa ciwon bare ma ya abinda muke so ku gane yan uwa gwamnatocinmu na afirka ya kamata wannan lokacin su binciki jami'o'i da muke da su suna da masana kimiyya kwarai suna da masana kimiyya musamman masana magunguna masana ganyayyaki masana sauyoyi wanda in gwamnatin na suka haɗa kawunansu za su iya bincike su gano mana maganin da zai warkar da wannan cuta in allah ya yadda yanzu haka da muke magana muna wajen muna da wasu manyan afirka wanda duk duniya an san su na farko shine wani malami babban malamin da ke najeriya wanda ake ce mishi adodo aslam saboda sadi da barewai shi na magunguna na gargajiya sai da jami'an amurka ta yi kiransa suka jarrabe shi akan irin magunguna da isa ne tsawon bayani da gamsar da su da ya sai da aka ba shi lamban yabo kasar ghana kuma muna da mr atu duncan wanda shi kuma din farfeso ne sosai wanda ya san magunguna kwarai duk afirka kuma an san da zaman shi to wancan da na faɗi sunan shi yana university of suka ne to afirka idan muka duba muna da waɗannan malumma waɗanda za a iya haɗa su su kirkiro mana wasu al'amura ta hanyar kimiyya ta ganyayyaki da magunguna da sauyoyi don allah da afirka ma samu magani ma har ka tura ba kasan waje abin da ke so jama'a su gane shi ya kamata 'yan siyasa gwamnatoci kamfuna masu zaman kansu ƙananan kamfuna su ma su taimaka ko wa'annan malumma wurin ƙara musu ƙwazo wurin gano manufan abin da ake nufi da warkar da wannan ciwo ma'ana gano magungunan da Allah ya mana albarka da shi wasu kasashe wajen ma ba su da shi saura da me nan gana muna da cibiyoyi kamar guda hudu muna da cibiyar binciken magunguna da ganyayyaki kowane iri wanda suke zaman kansu gwamnati ke musu tallafi na biyu muna da cibiya wanda itatuwa da yadda magunguna ke cikinsu suke bincike kuma da suka bada musu tallafi gwargwado na uku muna da cibiya wanda suke binciken abinci kamin da shigo gari a amfani da ita suke kuma binciken kwayoyi waɗanda za su hallaka ɗan adam bayan waɗannan cibiyoyi sun gaba bincike akwai babban cibiyar da farfesoshi ne kawai baki ɗaya za a kai musu su yi binciken ƙarshe in ya dace a watsa a watsa in bai dace ba shi kenan sai a mai ita ba za a amfani da ita ba amma har yau suna nan suna aiki saura da me muna kira likitoci da nurse nurse masu aiki asibiti da masu aiki kamar lab lab su ci gaba da irin kokarin da suke yi na taimaka ma waɗanda ciwon nan ya kama saboda mu samu sauƙinta yanzu muka lura da ciwon sai ka ji wannan garin mutum ɗari biyu ne mutum ɗari uku ne mutum ɗari biyar ne nan gana ta fara da ɗari biyu da ashirin ne daga baya ta koma eh, eh, eh, dubu hudu da ɗari biyu da goma sha uku ana nan duk duniyan ma aka yi ta karya cewar ai mutum ɗari bakwai ne da ashirin da biyu suka kamu daga baya sai aka samu kusan mutum miliyan goma sha tara waɗanda suka kamu a cikin miliyan goma sha tara nan mutum kusan dubu ɗari sun mutu gwargwadon abin da aka sani kenan amma ainihin gaskiyar maganar tana koye ba a bayyana da ita ba saura da me shagabanninmu 'yan siyasar ƙasar mu ta afirka mu ta afirka ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku jawo waɗannan malumma masana wanda Allah ya musu baiwa su binciki wannan al'amarin in Allah ya sa mun dace Afirka ma warkar da kabin warkar da ƙasan waje to bayan wannan fim na farko batun election da muke yi wato batun zaɓe shi kuma za mu yi fim ɗin ta nan gaba da nuna sharrin yadda ake ibo ɗiyar mutane ana cusa suna faɗa tsakaninsu da kishiyoyinsu wato 'yan daba kenan su masu ɗiban ɗiyan mutanen nan suna sa su aikin daban nan ina na su biyan suke to fim ɗinmu na gaba shine wannan kungiya in tabbatar da gaskiya da sulhu da zaman lafiya za su tabbatar in allah yadda dukkan afirka kuma a yaɗa ta kowa ya gani ya gane amma wannan ƙungiyan mai zaman kanta ne ba na gwamnati ba assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu